فالذي Allah a saurara ana karatu alkur'ani kuna magana da Allah a saurara wanda ya taho karatu da yin karatu ya saurari alkur'ani babu riba ka taho bi dan lada ka tashi da zunubi bai yi ba ku auna ku gani tun daga kawunan ku ku hana ƴaƴan ku surutu kuma ku saurara Allah shi ba mu iko kiyaye malaka innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiya tun daga babban malaminmu da shugabanni na ƙungiya, babban malaminmu a sheikh ali ke alwasa da 'yan agaji da mataimakansa da wato amarya da kuma angonta da muka haɗu a wannan ɗakin karatu na wannan gari na alwasa mun taru ne a cikin wannan ɗakin karatu ba don kome ba sai domin taya Malam yahuza alhaji dauda alwasa da amaryarsa malama sara'u malan lawali alwasa mun taru ne wannan wurin domin mu taya su murna ga wannan alkhairi da allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da mu da su a cikin shi wannan alheri shine alheri na aure aure babban alheri ne aure ibada ce mai matuƙar muhimmanci Allah ne ya ce a yi kuma ba za ka iya yin aure ba ko ba za ki iya aure ba sai tare da samun dama daga wurin Allah to muna roƙon Allah wannan auren Allah ya sanya miki albarka Allah ya baki Allah ya ba su zaman lafiya iyaye mata ina kira gare ku gabanin muhara karatu ku zama masu ba mu haɗin kai domin sauraron wannan karatun saboda muhimmancinsa a ina jin maudu'in da za mu yi magana ga shi na hannunku an ce za mu tattauna ne dangane da hanyoyin mallakar miji guda goma sha biyu cikin sauƙi ba boka ba malamin tsibbi to ina jin wannan tatil da aka yi ma wannan darasi ya kamata a ce dukkaninku kun ba mu natsuwarku domin saurarawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora yana daga cikin ɗabi'u na mata neman hanyar da za su samu mallakar miji irin wannan lamari kan ba wasu mata matsala wajen gane yadda za su bi su mallaki miji cikin sauki wasu daga ciki suke zuwa wurin boka ko malamin tsibbo domin a samu sinadarai wato waɗanda za a samu su taimaka wajen mallakar miji da sauki wasu sukan dace akan haka da yawa duk babban gurin ɗiyama ta duniya idan ta yi aure abinda ta kaso ta samu nasara ta samu mallakar mijinta haka ne ko ba haka bane duk mace in ta yi aure abinda ta so al'ada ne na mata suna son su samu nasara wurin miji su samu su gaba irin shawarwarin da suke bayarwa ana amsa duk mace tana watan wannan kuma duk mace da ta je gidan aure ba ta dace da wannan ba tana cikin matsala to da yawan mata sukan kauce mu wannan hanya su je wajen bokaye su je wajen malaman tsibbo su kashe kuɗi su kashe arziki kawai saboda suna son su samu dama su samu kan mazajensu su mallake su wannan wasu sukan dace akan haka ɗin wasu kuma aka san haka ne da yawa cikin mata wasu na zuwa wurin boka su dace su samu su mallake miji ga waɗanda suka yi dace siddabarun da ya yi musu siddabarun da aka yi yakan yi musu amfani an gane ko saboda zuwa wani ɗan lokaci ƙalilar. wasu daga zuwa wurin boka sai a yi su dabaru a yi asiri a yi wani abin da aka yi sai ta samu ta mallaki miji to amma zuwa ɗan wani lokaci ne amma ɗan lokacin nan ƙalilan ɗan kaɗan zai daina amfani a koma ƙiyayya jama'a kuna ji yanzu da yawa ku cikin garin nan akwai matan da kun sani inda an ka fito sun mallaki mazajensu sun yi abin da sun haga dama amma yau maganin da an kai musu asirin da an kai musu tsibbancin da an kai musu bokancin da an kai musu yau ya lalace sun dawo tsiyayyar su da miki mata ga hanya mafi sauki wajen mallakar miji wanda aka tsara bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malumma na addini ke nasiha da sunatarwa akan haka din suna cewa aljanna ɗiyama ce tana ƙarƙashin mijinta ne kawai ki dukufa wajen yin abubuwan da za ke wanda suka dace da shari'a domin samun damar mallakar mijinki ta hanyar shari'a wato ya yi uwa mata galibi irin waɗannan abubuwan da muke faɗa muku mace su ne hanyoyin mallakar miji cikin sauƙi da yawan ku suna yadda wasu kuma ba su yadda amma ku sani yau zuwa wajen bokayen nan ya sa ku yi hasara a wakinku da 'yan bunsurin wata ta yi hasara gadonta wata ta yi hasara kayan ɗakinta wata tela ce ta je wajen boka ko wani malamin tsibbo don ta samu kan mijinta Yadda sai an kawo kuɗi kaza ko sai an samu suru kaza ko sai an samu kaza sanadiyar wannan ta sayar da telarta yau ba ta ga tela ba ta ga mijin ta yi hasarar telarta kuma sannan ba ta samu kan mijin ba to ya yi uwa mata ga hanyoyi guda goma sha biyu wayanda idan kuka yi hankuri kuka do'in na hanyoyi. kamar yadda malamai suka yi bayani to za ku samu dama ku mallake mu Allah ya ba ku san mallakan mu amma ku tabbatar da cewa mallakar da za ku yi muna ku mallake mu ta hanyar halal duk ki da kurinki in ke san sihiri an kai ke ta wurin malam gobe da nisa ya sihirce miki mijinki wallahi ki san da cewa wata rana wannan soyayyar taku sai ta dawo kiyayya kuma kiyayyar da za a yi kiyayya ce sarashin arziki wallahi in baki anniya ba sai ya yi sanadiyar ke bar gidan mijin to ga hanyoyin kada in cika ku da surutu hanya ta farko idan kina son ki mallake mijin cikin sauki wato ya kasance duk maganar da zai wato duk maganar da zai fita daga bakinki mai daɗi ne a kunnan mijin to kun ja akwai sauƙi ga wannan ko ba sauƙi ko wata tola mala babu sauƙi a ce tun maganar da za ta fitowa ki tana wa ki daɗi babu yadda za a yi ku mallake mu idan kuna gaya mana kan maganar wannan muzuran da kuka yi mana yi eh, muku magana ka gama ce tana muzurewa miji tana tsalle magana tana ke da tashi wala ba ku samun nasara kama nan da kun ka gane mu ba a cin nasara da mutu wannan hanya amma idan kina son ki samu ki mallake mijinki duk magana da kisa in ta shiga kunne nai ba za ta yi masa daɗi ba an gane ku to kada ki kuskura ki gaya mijinki wannan wanda zai sa shi mijin ya yi murmushi ya ji daɗi duk maganar da kuma ba za ta sami jinki ya ji daɗi ga kunnensa ba ya yi murmushi maganar nan na sa ya surnuke huska to karki maka ita sai na jin mata a kun ji wannan akwai sauƙi ko Allah ba mu iko kiyayewa don haka daga yanzu hanya ta farko da aka gaya muku shine alkalimatu tsayi ba kalma mai daɗi kalma mai daɗi duk matar da kasanta mallaki mijinta cikin sauƙi to ta kiyaye bakinta wasu daga cikinku bakinsu in sun haka mu zuba miji baƙan magana da akwai matar da kasewa miji in tsaron ya ɓace Allah na roƙe ka na koma na roƙe ka ta hiyar gada za ka yi kada Allah ya mai ka gidan da lahiya babu ko akwai akwai wata da ce Allah na roƙe ka Allah na koma na roƙe ka Allah kai mini baka isa gare ka in jama'a yanzu da haka za a mallaka mu to ga mu sai na gari a mallake mu E, ga mu a mallake mu da haka idan kina son ki mallaki miji to ke ji hanya magana mai daɗi wato ku saurara ku ji cikin maza idan ana buɗar ɗan ta'adda mai mugun tsaurin kai mara mutunci mara kirki wanda hake da awarcewa shi Allah ne babu kamar fir'auna ko akwai duk cikin yan ta'addan duniya babu kamar fir'auna domin babu shi babu kamar fir'auna domin Allah da kai ne ya ce innahu tsaga ya wuce iyaka ko ko ba haka ba ba sharafa na da sai ya yi kira ya yi tela faƙala faƙola ana rabbukumul a'la fir'auna saboda rashin kunya ta yi ya kai wajen cewa duk cikin alloli da ake bauta ma ya yi kowa matsayi ya yi kowa daraja amma wallahi ina gaya muku da daɗin baki da zaƙin leɓo da iya magana mata ta wallahi sai da tabbiji ya ba da umarni da an haini yaro jariri a yanka sai ga yaro jariri cikin gida ne annabi musa ana zuwa da wannan jaririn daman ya riga ya ba da umarni sai dai mata ta ta zaburo ta yi inda take ta ce ya mai gida ƙurrata ainihin liwa laka wannan yaron da kake gani sanye idanuna ne kuma sanyin idanunka ne da Allah magana kana daɗi ko ba tare da daɗi tace ce wannan yaron sanye idanuna ne sanyin idanunka la ta ƙatuluhu don Allah ta kashe shi tace ce wannan yaron mai gida kada ka kashe shi ƙurrata li wa laka sanyin idanuna ne sanyin idanunka ne la ta ƙatuluhu a sa'an fa'ana aulatta hizahu walada ta ce kaga wannan yaron idan ka yi hankuri ka bashi akwai yiwuwar yaron gai amfani mu ma murke shi a matsayin ɗa don Allah in tambaye ku da bakar magana ta je wurin fir'auna ko da magana mai sauki magana mai daɗi magana mai lauki ana rausaya murya mata Allah ya yi muku ni'ima kun ga wannan muryar da Allah ya baku kun ga wannan muryar da Allah ya baku kun ga wannan muryar da Allah ya baku wallahi ku gode ma Allah ku gode ma Allah Allah ya yi muku matsayi ya baku murya diyar ɗa namiji ya so ya irin murya ko la da iyawa to wannan muryar in wani abu ya haɗa ku da ke da miji ita ake so ki tsaya ka rangwada a biki ki lausaya a biki ki ba ki hankuri ki lallace ki ki mai magana mai daɗi ko mai tsaurin kai ne sai ya sassan sukun daidaita wannan ita ce hanya ta warko Allah ya ba mu ikon kiyayewa sannan Allah da kai ne ya ce wa qulu qawlan taqulu qawlan sadida Allah ya ce in za ku magana da mutane wa qulu qawlan sadida ku gaya musu magana magana wadda ta dace a shari'a saboda haka ya iyaye mata ku kasance masu maganganu masu daɗi zuwa ga mazajen ku wayannan maganganun masu daɗi suna sa mace ta ci nasara ta mallaki mijinta ya uwa hanya ta biyu ki kasance mai sakin fuska ga mijinki a duk lokacin da ya shigo gida ya same ki cikin farin ciki ko da aka san haka kuna ji uwa mata abinda ake so na biyu idan kina son ki mallaki mijinki duk lokacin da mai gida ya shigo cikin gida ya same ki cikin nishadi cikin murmuki, cikin sakin huska ko da ko akwai wani abin da ya bata miki rai wallahi ina gaya muku wannan magana duk namijin da zai shigo gida ya tarar da matarsa cikin wara'a cikin murmushi ta saki huskarsa ga magana mai daɗi eh ko da ko wani abu ya ɓata mata rai to wallahi in mace yi wannan za ta iya samun nasara kan mijinta bari buga muku misali akwai wata mata wadda wannan matar ana kiranta ummu anas mahaifiyar anas dan malik Allah ya jararci mijinta ya ce wurin jihadi kamin ya fita wurin jihadi yana da wani yaro wanda yake ji da shi yake ƙauna wannan yaron sai ta hiyya ta zuwa jihadi ta kama shi ya yi ta wurin jihadi ya bar yaron bai da lahiya sai ya yi tafiya to da ya yi tafiyar nan wa sai Allah ya amshi rayuwar wannan yaro sa abin da wannan mata ta yi wannan mata ta bi gidan gaba ɗai take abin da take so kada wanda ya kuskura idan mijinta ya dawo ya fara gaya mai cewa yaron da yaron ta san irin ƙaunar da a tsakanin yaron nan da baban shi tace a bari ita ta san salon magana wadda za ta gaya mai rasuwar yaron nan ba tare da matsala ba wannan bawan Allah sai ƙogaci ya dawo yana dawowa jama'a ku duba fa ɗanta yaro tana cikin zojin damuwar rasuwar yaro sai ga miji ya dawo wasu abin da ta yi da dawowa wannan matar ta shirya ma mijin tarbo na musamman tana murmushi tana dariya magana mai daɗi sun ka zauna wasu abin da ya waru sai ce ina yaro ta ce yaro ya samu natsuwa fiye da natsuwar da yake da ita a da da Allah ba tana ta yi magana kuma sai magana ba ta ce yaro ya samu natsuwa fiye da natsuwar da yake da ita a da ya ce to shi kenan Allah ya taimaka mana wasu abin da ta yi sai ta ɗauko mai abinci ya ci ta ɗauko mai abin sha ya sha ta yi mai irin abin da mata ka wa miji har ta samu ya kusance ta sun kai kwanciya aure bayan an gama kwanciya aure ta ce mai gida ina da magana da kai yake to ne maganar ki tace idan mutanen makwabtanmu sun ka ara mana wasu kayan aiki na gida kamar ake sun ara mana lauje ko sun ara mana wasaki ko sun ara mana wani abin anwani kamar matankaɗi eh kamar maburkaki sai sun ka aiko sun ka ce abin nan da sun ka ara mana suna so ne shi muna nisan musu abinsu ya ce abin dole tunda su adda abinsu ta ce to abin da nake so in haɗa maka Allah mahalicin ɗanka wani ya amshi rayuwar yaron kawa na kayan nan da kayi, kuma saboda haka ka yi hankuri ka bar al'amarin na wurin Allah Allah shi zai maka sakamako ta kai mata ko bata kai ba ta iya magana ko bata iya magana ba za ku yi koyi da ita za ku yi koyi da ita za ku yi koyi da ita duk wanda ya yi ta zai koyi da ita ce Allahu akbar ubangiji Allah ya azurta koyi da wannan matar mai gida ya hasala ran mai gida ya ɓaci ya ce yanzu ke san yaro na ya rasu ki bari hannu ni sun ga ranga ni abinci hannu ya aure da ke kaza kaza kaza kaza rai ne ya ɓaci ashe kwance auren nan da kuka yi Allah ya kaddarci an samu shiga ciki kwatsam sai ya je wurin manzan Allah yana gaya manzan Allah ga abin da ta yi manzan Allah ya ce babu matsala Allah ya sanya albarka cikin kwanciyar auren ana nan sai ga yaro an haifi yaro yaron nan ana haihuwa ta yi sai uwa ta ta ba da dabino ta ce je da shi wurin manzan Allah ya sa mai albarka aka je da wannan yaron inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da dino yayi ma yaron nan addu'a yake Allah ya sa mai albarka yaron nan sai da an ka samu mahadarta alqur'ani bayan su goma duk sun hadda alqur'ani mata me ya kawo wannan saboda natsuwar da wannan mata ta bayar da miji da aka wallahi iyaye mata kun gane mu mu maza wallahi rigima ba ta zuwa da mu wallahi ku bi mu a hankali muna da saukin al'amari duk mata da ta tsaya cikin natsuwa tana irin waɗannan abubuwa tana sakin huska duk da ran ke ɓace in mai gida ya shigo gida ki tarbe ki ki an sa jikka ki an sa kayan da ya zo da su ki an sa kijigi ki an sa lauje kina barka da zuwa ta taka ka lahiya baban wance Allah ya kiyaye min kayana Allah ya tsare mini mai gidana Allah ki yi ma kaza Allah ya tsare ka Allah ya kare min kai akwai masu yin wannan ko babu irin su ne ake ce makaruwai ko to in dai wannan shine karuwanci don Allah ku tai yayin uwa hanya ta uku ki kasance a kullun kin dauki mijinki tamkar sarki ne a wurin wato mutanen shi ku saurara ku kun san yadda ake so ki dau mijinki kun san mai girma mai girma uban kasa alwasa kun san shi yana da daraja ga mutane alwasa ko bai da yana da matsayi ko bai da matsayi in ya biyo ana gaida shi ko ba a gaida shi ana girmama shi ko ba a girmama shi ana darajar ta ko ba a ta shi to wallahi abin da aka so mijin kike ba shi girma irin yadda uban kasa alwasa in ya shigo cikin gari ko ya zuwa da ake girmama shi ki girmama mijin ki zo da baki samun daraja saboda ni idan kika yi masa wannan shine mai gidanki shi ne ke siyar da ke shi ne ke shayar da ke shi ne dare da ke shi ne sutura ki duk hijabin gara kista da sutura da kista wallahi in ba dan darajar mijin kuma ki da wani matsayi yau duk wani mai son ya ci zarafin ki a arwasa wallahi alhorma ta dole ya raga ne duk da wani namiji ya sayar miki rashin kunya ne za ki cewa sai ki ce kai ni homa ta aure ki yana saurarawa ko bai saurarawa to ya kuya yi mata Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd وبما eh, أنفقوا Allah ya ce mazaje shugabanni ne jama'a al'ada shugaba girma shi aka to sai aka waye gari ke baki girmama mijinki ba ba baki darajanta shi ba ba baki ba shi matsayi ne ba wa kike nuhi ya darajanta shi wa kike nuhi ya girmama shi saboda haka ya ku iyaye mata ku yi kokari jiya da yanayi yake ki zama mai girmama mijinki mai darajanta shi idan ya zamana mijinki bai da daraja a idanunki to babu wanda zai darajanta shi yanda kigga idan mai girma uban ƙasa alwasa ya zo hada ta yana da daraja ana girmama shi liman na girmama shi na'ibi na girmama shi hakimai ne na girmama shi haka ake so ki girmama miki hanya ta hudu daga cikin hanyoyin mallakar miji, kar ki kasance kullun cikin ɓacin rai ko fushi da mijinki kuna ji iyaye mata kada ki kasance kullum cikin ɓatin rai da hushi ga mijinki domin fushi shi ne kofa na kowane sharri iyaye mata kuna ji diya da mijinki ya ɓata miki rai ki lizamci istighfari ki lizamci zikiri ki lizamci hailala ki lizamci karatun qur'ani sai Allah shi yaye miki jama'a muna ji ko ke lizamci zikiri sannan kada ki kuskura don mijinki ya bata miki rai ki sai ke wace wasu wala ba ki wace wasu duk da ya bata miki rai ki kawo da kai ki wannan yana daga cikin hanyar take sa mace ta samu dama ta mallaki wato mijinta hanya ta biyar hanya ta biyar kun ji abin da aka ce ko fushi shine mabudin duk wani sharri yi eh, muku wani tambaya za ku ba ansa zai yi wahala ka ji mace za a yi mata kifiya. ba tare da an ce tana da iskoki ba kun san me yasa saboda daga lokacin da aka ce za a yi mata abin zama ta dingi shiga hushi shi kuma hushi shine miftahu Allah al-ghadabu miftahu sheba hushi shi ne kowar da shaidan yake samun dama ya shiga cikin mutum saboda ka ina kira gare ku ya ku mata ku guje ma hushi ku daina irin abubuwan da wasu suke yi na shiga ɓacin rai ko da ku an ɓata miki rai ki zama mai hankuri ki lazumci zikirin Allah na biyar kar ki kasance mai girman kai wajen ba shi haƙoƙin zamanku kuna ji yayi mata kar ki zama mai kada ki zama mai girman kai wajen ba nufi haƙoƙinsa kun san akwai matar da duk da kwanciya za ta yi da miji sai an girga wai ta basara ta wata sai ta ce ni ka to da shi yau in bai biya wajen masu kiliki ba ta ce ina baka biɗa ba baka eh wazo sai an sai musu ice cream wata ce ina na yamma ga kasuwa wata ta ce ina ina alƙawalin da kai min na cewa kana ba da kuɗin kai gidan biki in ba a yi mata wannan ba to ita kuma ba za ta biya mu ta bukata ba to kun ga wannan bai dace ba ga mace ya zama girman kai abinda ake ce ma girman kai shine gamtun na rena mutane da rashin ganin girman su duk matar da ba ta ganin girman mijinta tana da girman kai wallahi iyaye mata ina kira gare ku ku sassauto duk ki duk darajar gidanku wallahi tallahi mijin ki shine shugaban kuma bai dace kina wa mijinki girman kai ba an gane ku, bai dace kira wa mijinki girman kai ba Abin da yake so ko da ba ki so nai matsar bai saba wa addini ba ki miki wannan abu kuna ji in dai abin da miji yake so gare ki bai saba ba addinin musulunci ba to ki yi kokari wannan abin ki kiyaye wa mijin ki domin samun nasara wallahi akwai mata masu girman kai ga mazajen duk macen da ke wa mijinta girman kai wallahi tana cikin bala'i Allah ya kare su hanya ta fidda ki nuna wa mijinki komai naki naki ne ku saurara ku jiya ki nuna wa mijinki ne komai naki naki ne komai naki kuma naki na ha malam wata ce kai malamai mai ta magana ta ki nuna wa mijinki komai naki naki na komai naki naki na a ce ku jiwar nufke ba ki nuna wa mijinki komai naki naki na komai naki kuma naki na a ah, ce ba kusa kuma lake mu kenan ba kusa kuma lake mu sanara ki jiya kace kina da ɗan bunsuru saurara kina ki kai dan basuran ki kasuwa ki saisuwa sai ki ce mai gida dan basuran ga naka ya kamata a kai shi kasuwa a saisuwa eh wai dan basuran ki na kira, komai ki na shira amma komai ki na ki wala wannan shi ne addini wala ku saurara ku ga ka'idan musulunci ku saurara ku ci ku saurara a saurara ashe ba ku saurare na ga ka'idar musulunci da zarar mace ta aure namiji duk abin da ta mallaka na ke yana da damar yayi abin da ya kasu da kayanta amma shi kaya nai ba ta da ikon sai abin da ta kaso sai da ya tafi wallahi ina gaya muku wannan hanya ta hudu eh, ta shidda na bai ta yi muku wahala wai ko abin da kun ka ɗauka kayan miji naku na kayan ku naku na akwai wata da sai ya aure su kirarin da aka yi mata kura naki naki kuma abin wani naki eh wai hadda namijin dun nata to wannan ba za ku ce nasara kan in kuna yin wannan ki ɗauka duk abin da an namijinki duk abin da an naki ɗan bunsurinki da lalura za ta sa mijin ke sai suwa kasuwa ba wanda zai ci da mamaki za ta ce wai ke wance ina yan bursunan nan da aka kanu da ke oh wallahi mama ke san abubuwa harakar da yanayin da an ga shiga wallahi mai gida ya sai da addinai ta ce ban gane addini ba ta ce ah to mama a wani sura da kuma kai min na ai ni ke mama duk abin da nun mallaka na miji na to na ce wa ta ce kuma na ce na fahimci wannan wannan wannan wannan ya yi muku nauyi to a ce ina ba bawa maganar mallaka sai mu tashi haka da ko ku bari mu tashi inda ba ku to kuna son ku mallake mu to in kuna son ku mallake mu ga lamba ta da nan ki nuna wa mijinki komai naki nashi ne komai naki kuma naki ne ki nuna baki da baki da iko akai sai abin da yake wallahi in ba ku wannan ba ku samu nasara kan kuma in za ku iya na rantse da Allah wata ta gwada nan da shekara guda in mun dawo ta gwada wanga misali ta ga mamaki wallahi sai an waye gari duk da albashi miji ya anso sai ya kawo mishi kida wallahi ba duk da mace baki san albashi ne ba kullun damu wata ni yanzu haka ban san nawa da ka ansa ba baki so ba ya kine kina ta wulakanta kaya nai kina darajanta naki mata kuna da son kai galibi duk abin da annaku yau misali haka da maka lawo da miji zai so dan bosuru shi ce ga shi nan ga naki dan bosuru da sayo budursa da sayo harawa wallahi galibi dan bosuru ki zai kanye su sai ga ɗan musulunci ya yi lukwi-lukwi na ce samu sai ɗan kujinci to kun ga wannan an kulla gaskiya ku da Allah mata ku kiyaye duk abin da kin mallaka ki ɗauka kayan mijinki kuma duk abin da an namijin ki ɗauka na ce na ba ki da ikon da za ki ɗibi kayan mijin ki amfani da su sai da ya miki to a ina masu ɗiba abincin mazajen su shi kuna da labari akwai masu kiba ko babu jiya wani dan uwa ka bani labari akwai wani bawan Allah da ya yi waki ya kawo wake gida ne ya aji sai ɗaya ce to tun da dai matar ki yana zargin suna iya ɗiban waken da suka sussuka su sace mai wake ko sa abin da ya yi sai ya yi zaune ya ɗauka kujera ya zaune ya ce ai suka gaba ne yana gani kun sa abin da an kai uwar gida ta kalli karama karama ta kalli uwar gida sai karama ta ce na saboda a ashe mai gida na da doki wasu abin da karama ta yi sai karama ɗaya ta ce ta banya dokin ta samu ta ɓarya ta rafci dokin ya sai doki ya zafiri ya yi kuka sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi juna, ga dokin ka san ya hita mai gida ya tahiyin walwala da gudu sun ka ɗibi abin da suka san ba sun ka ɗiba sun ka ɓoye ko da mai gida ya dawo wasu abin da ya waru kuma an ka gama gyara mai wakin da an ka baki can bayan 'yan kwanaki biyu kwana uku da an ka ce wai ta rana ta ta kawa ke take ko kanar ya ce eh, ai a kawo mu gani ya kawo yadda yi waken da yadda ya ce ka waken ga kamar nan kake ka ɗin ce ka ji ka an matsalar ka kai komi kamar nan in kana sai ka sai in ba ka sai a mai da masara na adinta ya sa ina su ya sai ya ba da kuɗi bayan kwana biyu sun kake to waken ka na kasaye kuma kuɗi mun yi lura mu da <laughs> Allah ya sa gadi yan uwa mata ba a yi haka don Allah ku saurara ku ci wallahi kun ga kayan da kuka ɗiba na mazajenku wallahi ba su kai ku ga albarka yana sa duk abin da ki samu bai albarka duk abin da za ki ɗiba namiji bari ki ɗibe da neman yarda shi Allah ya samu gani lamba na na nawa kenan hanya ta bakwai eh hanya ta bakwai ki kasance mai kula da abubuwan da yake dubawa a cikin shi ku saurara iyaye mata da Allah an shiru an situ a shiru ana so mace in tana son ta mallaki mijinta ta tsaya ta kula ta gani mina na ta birge ta mina na ka birge shi da cikinta ni ya yi kulawa in ta fahimci kirjista shi ka birge ki sai ta yi ta dinga samun irin breziya din nan ta ƙari sai ta sayo ta dinga gyara kirjinta idan ta fahimci bayan ta ke birge ki ta yi ƙoƙari ta gyara jikinta ta kula da bayanta kuna ji in ta fahimci idanunta naka birge ki to duk fara ta zo wurin magana wuri ne sai ka dinga abin nan dan marmaɗe idanu tana dan kun dai gane kun gane kuma gane ba in kin fahimci tsarin halittar kike Allah ya saka birge ki to da zarar kin zo ki dinga tsaya kina kulawa da gora jikinki idan ki fahimci lalle ka birge shi to ki dinga kulawa da lalle lokaci bayan lokaci idan ki fahimci kitson kika birge shi ko kitson ma in an yi masa irin kitso iri kaza ki masa wannan kitso, kuma yana shigowa cikin gida sai ki dauke ɗan kwali ki dinga ɗan yawa kina ɗan kun dai gani eh to waɗannan abubuwan suna ake nema wurin ku ku kula da shi domin ku samu ku mallake hanya ta takwas eh ana magana ne me aka ce a wannan wani abu ne na daban ku bar wannan magana ƙarin gashi a musulunci babu ƙarin gashi cewa mun kai duk wani abin da za a yi na ƙarin gashi shari'a ba ta da ƙarin gashi ba ki zaman ki da gashin da Allah ya faɗi. wannan ita ce magana ta gaskiya duk abin da za ki wa miji ya birge miji in ya saba ma shari'a karki mai wana ji mata da yawa kuna halaka wannan wuri wajen kokarin birge miji sai a saba ma Allah wannan bai dace ba yan uwa hanya ta nawa ta hanya ta takwas ki san wato ki kasance mai yawan godiya akan duk abin da ya kawo miki wato gida komai kankantar abin kuna ji mata abin da ake so duk abin da mijin ke kawo miki komi kankantar wannan abun ki yi kokari ki nuna ai wannan abu mai yawa wala iyaye mata akwai matan da Allah ya ba irin wannan miji na zuwa ya sayo TV sai ta to haje a yi hakuri kin ga ba wani kilina ba sai a duba a ce a ina ka samu wanda TV wanga kihi in ba gidan uban kasa ba ina aka ne da wanga kihi kai wanga kihi ya kai kihi ki zaune zaune ki kyara abinci ki yi miya mai daɗi ki ba mijinki to amma wasu ba su wata ana kawo mata naman miya sai ta yi haka tsoka na wata hakawo a gwatsini nama a gwatsini kayan miya a gwatsini kiyi aini to wannan mata da ke wannan ba za ta mallaki mijinta ba idan kina son ki mallaki miki duk abin da miji ya kawo miki ki nuna mai yawa na kuma ki gode miki Allah ya ce wala in shakartum wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahi in kun gode min zan kara mai wallahi mata duk matar da Allah ya azurta ta da gode ma mijinta wala ta yi azurta? zaunawa akai a yi zaune a ce mai gida magana gar yake to ni an magana ki wani mun gode kayan gana sallah da kai mana na gode Allah ki ƙara ma albarka Allah ki gawarta mu iyaye kayan sallan da ya rana na gode wala bari in gaya muku akwai wata mata da Allah ya taimaka ta iya irin wannan dubara ranar sun ka samu matsala da mijinta wasu abin da ta yi rubuta duk abin da ya kai mata na daɗi wanda kai mata daɗi ta yi ta yi ta zana mai wani ka kai na hajji na gode wani ka gina min ɗaki kawa ɗaki na yanki ka canza min gado na gode wani ka yi min kaza ka ruwa min asiri na gode nan take miji ya shi ko ya yi mata alƙawalin wata mota banda abin da ya fata. to mata kullum mazajen ku ne muku goma na arziki amma ba ku godewa wannan yana jawo mu mace matsala kwarai da gaske amma duk mata da ke gode ma abinda mijin take mata zai samu dama za su iya samun dama ta mallake wannan mijin nata yayin uwa sai hanya ta nawa hanya ta tara karki kasance haka ne karki saki ko ki kasa a gwiwa ko wajen girmama duk wanda kika san yana girmama su ku saurara ku ce kada ki kasa a gwiwa ko ma'ana kada ki kasa a gwiwa wajen girmama duk wanda ki sani mijin kina girmamawa mijinki yana girmama iyaye ne ki girmama su mijinki yana girmama abokai ne ki girmama su mijinki yana girmama mai kiya ki girmama shi. mijinki yana girmama malamin unguwa ki girmama ki wallahi in ki ya ki samu daraja amma wata ba ta da aiki sai ɓata su malam aliyu alwasa da an yi abu oh mai wa'azin gana arashi ya fara da wa aka wa'azin arashi a ah, malamin gana ku wanda kun ce na allah na wanda ko shi abin da suka yi allah ɗaya sai iya kafi wala ke fawo ke samu matsala kina zagi wanda yake so ba ki girmama shi wala ba za ki samu daraja idan kina son ki samu daraja duk wanda ki san mijin kina girmamawa ki girmama shi ki darajar ta shi Allah ya taimake mu hanya ta goma kar ki yawaita tambayarsa daga ina kake ko me kake yi sai yanzu kake dawowa akwai masu yi wa kada biya ko babu wata da miji ya dawo da ina haki ana ta wurin da ko ana ta wurin shayayen ko ana wurin mugun abin ko ana ta bakan mazaunan mugun abu mazaunan wahala mazaunan samaki mazaunan mugun abu mazaunan kuka haka ne ko ba haka bane bai dace ba ki da wannan dama mijinki ko kare nawa ya dawo ki bi hanyoyi na dabara ki mai wayo ki raba shi da mazauna in baki ko yana zama amma zahin magana gaya mai magana mara daɗi wala ji sa ya bar zama wannan wuri kuma abokan shi da yake zama da su ki ce oh ana ta wurin mugun mutumin nan ki bi hanyar dabara ki raba da shi ba wai ki kama matse shi ba kina matsa mai da ina haki kana ina wala bai sa ku daidai ba za ki samu nasara kan shi hanya ta goma sha ɗai ki kasance mai ɓoye sirrinsa wajen iyayenki da sauran al'umma kuna ji duk abin da ke waruwa tsakanin ku da ke da miki kakki bari iyayenki masu san mika waruwa amma mata ya ku duba matsalar da ku fuskanta da yan matsala ta ta tsakanin ku da ku da mazajen ku kire mamaki mama wallahi wa na fi da mutunci wallahi wa na fi da kirki wallahi ba na fiye mu ɗaka Malaya. ni ga gidan ga ku raba ni da wanga bala'i ke wace da kuka wacce tana da hawan jini sai ta fata kwana biyu ko sai yarke da miki ita ko tana can ta rike miki ga zuciyarta an ai daidai abin da ya kamata duk abin da ka waruwa tsakanin ku da ke da mijinki ki rike sirrin mijinki ki da zuwa kira faɗa ma ƙawayenki ke je ke ɓata shi wurin ƙawaye ke ce ai ɗan iska na fasiki na mutumin banza na mayaudari na ka jama'a wai san mutum da ce mai mayaudari ta ce mai mati amana ta ce mai azzalumi to kuma gashi bayan kwana biyu bayan kwana uku gashi da ke da azzalumi kuna kyakkyawa gashi da ke da azzalumi mui mui kun shi ke da azzalumi da ana baki jin kunya da Allah ku daina haka duk abin da haɗa ki da ke da miji ki daina gaya ma har iyaye ki daina gaya ma kowa ki riƙe sirri ne ki bashi balantana sirrin abin da ke waruwa tsakanin mata da miji wasu mata sai ki faɗa ma abokan ke bari yau na gaba ne ta ce wata ce gaba ne bari wata ai da kyan tashi kun dace ke tona asirin mijinki ke sami jinki ana kallo ne tsirara walla iyaye mata kuna da wannan ɗabi'a kuma ba buɗe ba har da maza aku masu wannan ɗabi'a na goma sha biyu karki yadda duk lokacin da ya kira ki ki kawo masa wani abu ki tura wani ko wata ta kawo ki je ki yi da kai kuna ji mata mata ku saurara kuna ji ina masu ɗabi'ar in mai gida ya dawo da daji ina hura ta yi? sai a ce sai ki ce ma kauna ki dauki kai wata ce ma ɗiyarta kai baban ki mura kai baban ki tuwo ba a hakan ke ka ɗauka tuwo kina ta yi kina rangwada kina ta yi kina kaririya kina leɓa cewa kina abubuwa irin naku na mata ki sai ki ajiye ba wai ki ce ɗiya ta take ta kai ba wata in sun kai fada da minti in ya tuwace ina abinci na ta ce kasa inda hiki kasa inda hiki nan inda ta kwashe abincin nan da miya nan ta kafar shi yau ce za ku mallaka mu da wannan magana da irin wannan hali na ku wala ba ku samu galaba kanmu ba kuma da idan kuna son ku mallake mu hanya ta goma sha biyu in za a kai mai gida abinci duk abin da za a kai mai ko kuna da aiki gidanku kar ki bari ya aiki ta kai mai abinci karkice wani ya je gyara mai daki ne karkice kawanci ko yake wata ta taimaki da don ni. ke dai ka zuwa ki mai ki da falo ke dai ka zuwa ki gyara mai daki ne ke dai ka zuwa ki mai kaza dun lalura ki sai da kanki amma in kice wata zaki sa ana samun matsala yayin uwa waɗannan abubuwa da muka ambata guda goma sha biyu to ina son mu yi haƙuri da su ina roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu haka da makallahu wannan aure da yake auren mu ne auren auren mu ne shi yasa ni ga dacewar mu haɗu waɗannan abubuwa guda goma sha biyu ke ƙaunar mu ke jiya malama zara waɗanga abubuwa da wasu masu kama da su wayanda kika ji ga malamai muna son kiyaye kuma maka makallahu wanga takarda da take na ta yi girman rubutu ita nika son a ba malama zara'u ta zauna ta haddace waɗanda abubuwa ta rike su da wasu abubuwa masu kama da su ta dingawa da gidanta Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon kiyayewa Allah shi mana jagora Allah ya muku albarka wannan gari namu na alwasa Allah ya ƙara malalu mana albarka malamin mu mala aliyu alwasa Allah ya ƙara albarka mala ayi hakuri wannan shine dan abin da ya sawaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuhu a sheik imam ahalan wa sahalan wa barik ya ustazul karim malan nasiru mera allah ya saka da alkhairi mata daɗa kun ji a dashe Malam Nasiru ya zuba muku min to mai kwashewa ta kwashe ta kwashe har da mijinta a yi aljanna a takabir kuna adashe da tahi kuna adashe da kuɗi to ga adashen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wadda ta san abin da ta kai kuma ta sauki duniya makaranta to ta ɗauka ta taho karatu an karanta mata tayar ta koma gida ta yi aiki ina daga dalilan da malamai ko kuma mazaje ke kafawa su ce kuna zuwa makaranta ba su ga amfanin karatunku ba kamata yin ka shiga wadama a galaka ga kawaka haka nan ne kamata idan ka hita ka yi aikin ƙaiƙayi a ce akwai ƙaiƙai a jikinka wannan shi ne dalili idan aka ke kullum ma ta za su samu ƙalubale ga maza na ba a ga amfanin karatu ba to ta nuna an aje karatu makaranta an taho da duniya da shagali a cikin gida a miƙe ƙafa wannan jawabin da malam ya yi muku ƙwara goma sha biyu kuna iya haddace shi wani karatu da na ji malam ya yi ya ban tsoro ya ban mamaki a samu mutum ko kuma mace mata wadda za ta amince abin miji abin shi ne abinta abin shi ne Allah muna roƙonka wa'annan matayen da muke da su ubangiji da wa'anda za a yi nan gaba Allah ta yi musu arzikin gane wagga fatawa malam ya tantare muku tsatsa a kwakwalanku na shirin zuwa inda bokaye da mugan malamai wurin a yi muku da baibu ya ku da baibaye maza to ga da baibu ya Allah da manzo nan tawwaƙe ramar kaza sai ke gada dama ki ce jahannama ki ga dama ki ce aljanna an ƙare hujja ta tabbata malam nasiru ubangiji Allah Allah shi mata albarka shi ma albarka Allah shi ɗaukata darajarka ko bayan ba ta Allah ya ɗaga darajar zuriyarka Allah kuma shi ruwa mata asiri duniya da lahira mu da muka zo cikin wannan tahiya da tawaga muna roƙon Allah shi muna biki da abin da muka roƙa maka sauran al'ummar da sauti ke kai musu suka ji suka yi aiki Allah ya sa ya zan dalilin tsira kuma shigan mu aljanna ya zan sanadiyar shigan mu da mu baki daya bakin nan ya kamata mu dafa aya domin malam yana cikin uzuri ya sako uzuri ne kuru domin mahimmancin tahiya irin kyamu da girmama juna da muke yi muna roƙon Allah malam yadda ka girmama tahiya addini Allah ya girmama ka haka kuma yadda kake kimanta mu akan addini muna roƙon Allah ya rama maka abun da kake muna mu kuma da muke gayyato ka Allah ya sa gayyata ka da zan sanadiyar shirya da tsira a wajenmu na ya kamata mu tsaya na ya kamata mu kwana ba a bukatar tambaya duk mai tambaya ta shirya tambaya ta aika ma dan tamala zai ba da amsa sauki zai kai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك wa القدوس ورب wa ورب الروح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين